Moin. Hoi! ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب أصحابه على حب الفضائل وحذرهم من مسالك الرذائل فكانوا أسمى الناس أخلاقا وأعمالا وأزكاهم أقوالا وأفعالا وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مهاجرين وأنصارا ومن تبعهم بإحسان ليلا ونهارا عباد الله أيها المؤمنون لا شك إن الشباب في كل أمة هم عمادها وأساسها ونحضتها وهم قوتها في وجه الأعداء إذا بليت العمة في شبابها إلى بلية الأمة في شبابها فقتل فقتل على هذه الأمة على هذه الأمة السلامة ولذا نجد الإسلام قد أولى الشباب عناية عظيمة فائقة في آيات وأحاديث كثيرة وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نشروا هذا الدين ودافعوا عن حياته ودافعوا عن حياضه في مشارق الأرض ومغاربها إلا شبابا رضي الله عنهم وأرضاهم من الذي حمل الراية ومن الذي دافع عن هذا الدين ومن الذي جاهد في الله ونشر الدين في المشرق والمغرب إلا شباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعون لهم بإحسان هؤلاء هم شباب الذين حث الإسلام على على أن نقتدي بهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشاب الذي ينشأ في طاعة ربه عز وجل ويطلق ويطلق هوى النفس ويطلق هوى ويطلق الهوى والنفس والنفس الأمارة بالسوء ويعرف مكائد الشيطان وهبائله وإدوائه فقالت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى يا معشر الشباب اعملوا فإن فتر العمل في الشباب وقالت ما شبهت مرحلة الشباب إلا بشيء فكان في كمي ثم سقط قالت اكملوا فإن مرحلة العمل في الشباب وأكثر الموتى من الشباب وآية ذلك أن الشيوك قليل وينبغي لشبابنا أن ينتبهوا في أمر الديمقراطية في نيجيريا وإلا فهؤلاء الحرماء يريدون أن يوقعنا إلى التهلكة وقد بدل كل شيء بأعينهم لا يبالون من أمر الدفاع والوقود والكهربائية والاقتصادية والزراعة والرئاية والتجارة وما إلى ذلك أين أنتم أيها الشباب وأنكم أنتم المقرد بعد الدعاء وأنتم مستقبل الأمة ونمو المجتمع وازدهارها ولا تكافوا ولا تتقاصلوا ولا ولا تترددوا انظروا أن أكثر أن أكثر بصال الرؤساء في العالم اليوم في عالم اليوم أبصالكم مثل بسيل فاي من السنغال ورؤساء مالي وغيني وبوركينا فاسو وتشاد وفرنسا وكوريا الشمالية وهرماء الرؤساء في العالم لا يريدون شيئا إلا القتال مثل جو بادن من أمريكا فوتين من روسيا وزلنسكي من من يوكرين وعلي شراد من إسرائيل لا يريدون شيئا إلا التفكير القديم أيها الشباب تخلوا عن كل الرذيلة من تدقين وتدمين الكمر والتعادي وحمل الصلاه لتشعيع الرؤساء واشتغلوا بطلب العلم والزراعة والرئاية والتجارة وطلب الاستقلال بالنفس مع الخوض في أمر الديمقراطية يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أقول قولي وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dukan yabo da godiya sun taba daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci halittu zamani bayan zamani ko kuma hawa-hawa shi ne ubangijin da ya sa wato samari ko matasa a cikin halitta musamman mutane su ne mafi ƙarfi mafi ci gaba mafiya dukkan wata dama wata ake rayuwa da ita muna masu shaidawa da cewa babu wani ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya cikin sa da ayyukansa da sifofinsa muna masu shaidawa da cewa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne mafi girma manzansa mafi ɗaukaka wanda shine ya horar da sahabbansa a bisa son abubuwa masu muhimmanci shine wanda ya tsawatar da su shine wanda ya tsawatar da su gaba da yin ado da dukkan wasu munanan ɗabi'u da suka ɗabi'antu da koyi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam almajiran manzon Allah sai suka zamto su ne mafi ɗaukaka cikin kyawawan ɗabi'u da zantuka in ka ji zancen sahabi in dai ba zancen annabi ka ji ba to babu zance mai daɗin na sahabin annabi sai zamto saboda horon da suka samu daga shugaban da ya fi kowa iya ba da tarbiyya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa tsarkin zance suka fi kowa tsarki cikin ayyuka tsira da amincin allah ya tabbata a gare su amincin allah da kusaci da ɗaukaka su ƙara tabbata ga wannan jagora mai iya ba da tarbiyya sallallahu alaihi wasallama Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da su sahabban nan mu ma ka yadda da mu da su da ainihin waɗanda suka yi hijiran cikinsu da kuma waɗanda suka tarbi muhajirai su ne al'ansar da duka wanda ya bibiye su cikin kyautatawa dare da rana a zuwa ranar ƙarshe bayan wannan ya kuyan uwa muminai ina muku ci tare da ni kaina ci cikin jin tsoron Allah a zahiri da baɗini ya ku bayan Allah ƴan uwa muminai lalle babu shakku babu makawa cewa samari a cikin al'umma samari a cikin kowace jama'a ita ce ginshiki na gidan asalin ci gaban wannan jama'a din ita ce ɗaukakar kowace al'umma wato samarin al'umma su ne ƙarfi su ne fuskantar al'umma wacce ake fuskantar makiya da ita duk al'ummar da ya zamto cikin da babu matasa tsofi ne zalla ko yara ƙanana wannan al'ummar a cinye ta amma al'ummar da take da samari wanda suke da cikar ƙarfi in ce cikar ƙarfi ga hankali ga ilimi kuma ga lafiya to su ne abin tunkarar makiya idan aka jarbi wata al'umma cikin lamarin samarinta to wannan al'ummar an kashe ta cikin dukkanin wani abu wanda ake ce masa aminci da wannan ne zaka samu mu na musulunci hakika ya ba wa samari wata dama mai girma isassiya ya yabe su ya faɗi muhimmancin samartaka a cikin wannan addini namu ayoyi masu yawa sun yi bayanin haka da hadisai wanda suke masu yawa ai bai zamto manya-manya waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gina wannan addinin bai zamto kowa ba sai samari a cikinsu domin annabi alaihi salatu wasalamu lokacin da aka aiko shi a rayuwa irin wannan ta duniya daga shekara arba'in zuwa shekara sittin da uku wannan duka shekaru ainihin cikar kuwa ne waɗanda suka ba shi wannan gudunmuwa da isar da wannan sako gaba su ba ɗan shekara arba'in aksar farko-farkon da'awa domin lokacin da aka haifuwa na sa talatin a wato arba'in daidai babban sahabinsa babban mashawarcinsa sai na abakar sa arba'in ba biyu sannan ka ɗauko sai na umar a lokacin da ya musulunta sa ashirin da bakwai lokacin da musulunci ya zo sai na ali dan abi talib sa goma sha ɗaya to dukkaninsu za ka samu cewa a lokacin da suka gina wannan addini na musulunci suna cikin halin samarta ne ba sai da suka tsufa suke wannan aikin ba babu wata al'umma da ta samu ci gaba ta samu ainihin muhimmanci abin da ake nema ake kira da muhimmancin rayuwa face abin da aka gina samari da shi tun a lokacin su da wannan ne addinin musulunci ya ba samari cikakkiyar dama suka samu ikon yada wannan addini gabacin duniya da yammacin duniya da duk inda ake so addini ya shiga babu inda addini nan ya je face karkashin gudunmuwar samari Allah ya yarda da su baki daya su wane ne suka rike tutar addinin musulunci a lokacin da ake fita yaƙi yaƙi ba kowa bane amsar ka ce matasa ne su wane ne suke bada kariya ga wannan addinin ba su kowa bane matasa ne domin annabin da ya zo da addini shi ma a lokacin yana cikin samartarsa sallallahu alaihi wasallam su wane ne suka yi wato yi jihadi don yada wannan addinin suka shiga gabaci yammaci kudanci arewaci suka bi ruwa suka bi jeji domin addinin musulunci ya kai ka ce matasa ne duk al'ummar da matasanta suka samu nasarar zama sanin suka samu sanin kansu wannan al'ummar a tiyar ta murna ta tsira duk al'ummar da matasanta suka lalace ko aka lalata su da gangan a ce wannan al'ummar abinda bature ke cewa a ce bata sauri kawai abin ta ya riga ya lalace to haka samari suka gina wannan addini tun a zamanin sahaba har zuwa lokacin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa waɗannan samari wanda addininmu na musulunci kullum idan ana magana samari alkur'ani da su ake fara buga bana musali su ne wasu samari wanda ake cewa da su a wato ashabul kafi wanda addinin musulunci yake kudaitar da dukkan samari su tashi su dogara da kansu su tashi su yi aiki a lokacin samarta babu wata nasara da ake samu bayan sufa in ka gaɓo cikin nasara a lokacin samarta ya nemi nasara duk wanda ya wasa da samartarsa to in ka gaɓo a wahala samartacce ya wasa da ita in an ce wahala ba ana nufin talauci ba akwai abin da ake nufi da wahala wanda ka gani ka san samarta ce aka wulakantar wahala ta biyu mutum Allah yana cewa su wannan samarin alkur'ani yana cewa su wasu samari ne matasa wanda suka yi imani da su sai Allah ya ƙara musu shari'a kan shari'ar da suke karta. da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana fallan samarta har ya ambaci wani saurayi cikin wasu mutane waɗanda za a sa su ƙarƙashin inuwar al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci saurayin da ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya ya sadaukar da ita wajen ilimtawa addini akwai wata mata daga cikin sahabbai ana cewa ne ta hafsatu bintu sirin Allah ƙara mata yadda tana wa samari wato kirani tana kiransu tana ƙara ƙarfafar gwiwar samari tana cewa ya ku taron samari ku tashi ku yi aiki ku sani lokacin aiki shine lokacin samarta idan samarta ta wuce babu abin da za ta iya yi ko a karance ko a gabobi duk abin da baka yi shi da rana ba ba za ka iya yin da rana. abin da nake nufi duk abin da baka more shi lokacin samarta ba in ka tsufa baka da iko a kansu ta ƙara cewa ita ba ta siffanta samarta ko samari da komai tana sifanta samarta ne da wani abu wanda yake kan gabar hannun riga wanda kana yin wasa ne ta kuɓe-kuɓe ya zube samarta duk wanda bai kula da lokacin samartarsa ba to ya sani gobensa ce yake wulakantarwa duk saurayin da ya alkinta lokacin samartarsa ana kira mutum saurayi ne daga lokacin da ya kai shekara sha biyar ya fara shiga wannan marhala din ta sanin ciwon kai ta gina abin da zai mora sama da shekara arba'in dinsa duk wannan abin da muke yi a kan mimbarin nan da a ce sai da muka girma muka iyali aka ɗauko mu daga ainihin cikin shashashu aka ce mu zo mu haman bari mu riƙe wannan wallahi ku da kanmu za mu ce a taimake mu a yadi mana amma duk abin da muke a nan ba yanzu muka yi shi ba a lokacin ƙuruciya muka yi shi duk da cewa a yanzu ba a ƙuruciyar muke amma aksarin abin da aka yi a lokacin ƙuruciya aka yi shi da ba a yi shi a jiya ba yau ba zai yi ba ta ƙara cewa ita samarta ba komai bane ba sai abin da in aka yi wasa da shi da iya tankwabewa kamar ka yi wato abin da ake cewa digirgire ko ka yi kan tafi da abu a hannunka ya tankwaba ɗaya za a bar ya sibi. to samarta haka take idan baka kiyaye lokacin ƙuruciyarka ba abu ɗaya za ka aikata ka lalata rayuwarka gaba ɗaya ba za ka iya gyara shi ba mafi yawancin mutuwa ta samari ita ce take nuni cikin wato lalacewar gobe wato tsofi idan samari suka lalace ba su da amfani ka ce wannan al'ummar ba ta da dattawa duk al'ummar da ta rasa samari ta rasa dattawa don saurayin kirki gobe shi ne ake wa dattijan arziki duk saurayin banza a yau gobe shi ne tsohon banza babu shakku babu shakku a kan wannan magana Lallai ya dace ga samarin mu a yau su faɗaka su farka cikin al'amari na siyasa kar mu sa ido mu bar wa iya dattawa harkokin siyasa a ce su za su ringa juya mun gani halin da dattawa na suka jefa mu cikinsa samari ku farka ku kutsa cikin al'amarin siyasa a wannan najeriya ne waɗannan dattawan da suke jagwargwala mu a yanzu wallahi ba komai suke nufi ba suna nufin su jefa mu zuwa ga halaka ne akwai wani irin irin ramin nan wanda bature yake cewa dale wanda idan mutum ya fada cikin ramin diyan da kake kauna sai dai kai masa salatul ghaib bayan da zaka cece shi to irin wannan ramin suke so su kai mu sun janyo mu kuma a guje suna tafiya kuma motar ba birki ba kowa zai taka musu birki ba sai matasa masu tasowa hakika komai ya lalace a Najeriya babu abin da bai lalace ba kuma akan idan dattawan nan suna gani ba ruwan su har kullum idan dattijo ya zama shugabanka ya zama jagoranka a ɓangaren shugabanci lallai ba abin da yake tunani sai hanyar da zai gina 'ya'yansa kawai domin 'ya'yansa yake tausayi baya tausayin ɗan kowa duk wanda ya haura shekara saba'in tamanin tunaninsa 'ya'yana 'ya'yana 'ya'yana kawai amma idan ka tura saurayi gaba shi saurayi wani ma ba shi da matar wani yana da ɗanɗan yana firamare tunaninsa bara in gina masu hankali domin in bara nan su kula da 'ya'yana shi kuma wanda yake da 'ya'yan bara kawai in gina 'ya'yana don su dogara da kansu shi kuma wanda ba shi da ɗan ko kuma 'ya'yan ƙanana ne tunaninsa in gina wasu domin lokacin da dama za ta bani lokacin 'ya'yana sun taso waɗanda na gina sai su taimaki 'ya'yana amma wanda ba shi da wannan tunanin yana ga 'ya'yansa sun tsira cikin 'ya'yan mutum za ka samu akwai profeso akwai doctor akwai dukkan wani mataki na karatu yana da su 'ya'yansa kowane ofis zai iya tura 'ya'yansa da 'ya'yan abokansa da kannan matarsa kawai amma wanda ɗansa yana nursery tunaninsa in gina wanda zai kula mana da 'ya'yana bayan bana ba. don haka samari ku farka ku kutsa cikin harkokin siyasa ku kwaci ƙasar nan abinda nake bi da ku kwata a kwace ta ta hanyar shiga harkar siyasa a kuma ainihin yanki katin zaɓe kuma a tsaye da 'yan takara a cikin matasa a kowane zaɓe idan za yi duka komai ya lalace a ƙasar nan al'amarin tsaro ya taɓarɓada al'amarin man fetur ya lalace kowa yakan kawo lokacin da ya ga dama ya buɗe gidan mansa lokacin da ya ga dama ya sa farashin da ya ga dama tsofin suna abuja a kwance babu ruwansu al'amarin wutan nefa ya lalace in kana da kuɗi ka haɗa sola in ba ka da kuɗi ka ce janareto shi ma fetur ɗin baka isa ba al'amarin wutar nefa babu ita ba wutar nefa tare suke zuwa da albashi takan zo 28 29 idan aka kai ɗaya ga wata biyu ga wata ita ma ta tafi sai wani sabon wata domin a karɓi kuɗin nefa kawai ita ma ta shiga wato ita ma al'ada take wutar nefa tattalin arziki ya lalace babu wani abu wanda yake motsi da karan kasa don ya gina kasa ko gina ɗan kasa, duk wanda aka ba shi wani madafin iko tunaninsa in taimaki wanda na sani in taimaki na tare da ni mu cika mu in mun sauka mu koma gida mu huta ba tunaninsa in gina kasar bayan ba ma dan mu ban record mai kyau ba tattalin arziki ya lalace harkar noma ta lalace mutum ne zai sai fetur dubu ɗaya da wani abu ya je bayan shinkafa yana gama bayan shinkafa ta yi yabanya ta fara ɗaukar kunshi sai kuma a ɗauko hayar wasu da shigar fulani so su cinye shinkafa don a haɗa shi faɗa da fulani aksarin wanda suke fara kawo wannan fitinar ina da yakinin ko kuma ina da tabbacin mafi rinjayen zato farko da gibar ba fulani ba ne hayar wasu ake ɗauka su yi shigar fulani idan sun ci abincin sun cinye wa mai gona shi ko mai gona sai ya ce fulani kaga an kusa ya ji yana jin haushin fulani a kansa gobe sai ya je ya ce zai ɗaufansa akan wanda ba shi yaman ba shi ma wancan sai ya rama shi kenan faɗa ya kaure tsakanin fulani da makiyaya tare da cewa kuma abin wasu ne aka turo don a durkusa harkar noma ɗin harkar kiwon an wulaƙantar da ita babu wani tallafi da makiyaya suke samu ta fuskar gwamnati domin inganta harkar kiwonsu hasali ma su ma akan ɗauki hayar wasu su yi shigar manoma zo su kashe su su kashe masu dabbobi sai su ce manoma sun yi masu kaza sai su je su rama akan manoma nan ma an ƙara haɗa faɗa tsakanin manoma da makiyaya ga kasuwanci ta lalace komai an ƙure 'yan kasuwa ya zamto ba su da tsayayyen farashi su ba ba san yadda za su sayar ba ba san yadda za su sayar ba ba san yadda za su saya ba ba san yadda za su sayar ba babu garanti abin da ka saro yau gobe in ka koma ka same shi yadda yake kullum 'yan kasuwa sukan fara jinkirta saye da sayarwa sai sun yi waya sun ji kaya da ya tsawwala kuɗi ba a gobe wato a kano inda suke sarin kayayyaki an durƙusar da harkar kasuwanci idan ɗan kasuwa ya zo da kuɗi gida yana taraddadin wasu su tsallako su ɓace masa dukiyarsa idan ya bar kuɗin a banki to gwamnati kuma ta ce ita ma za ta bi bankunan mutane ta ƙara kowane banki harajin da zai dinga biya a kowane dubu goma nan da sati biyu mai zuwa idan ka saka za a cire maka ɗari biyar idan ka ɗauka za a cire maka ɗari biyar duk motsi a dubu goma za a cire ma ɗari biyar aka ce mai za su yi da kuɗin suka ce za su ainihin inganta tsaron intanet tambaya zuwa gare su tsaron intanet ya fi tsaron zahiri ba a samu tsaron zahiri ba sai abin da ba kowa ya san da shi ba in dai sun tabbatar tsaron intanet yana da muhimmanci to kuɗaɗen mu 'yan najeriya da ake karkatarwa wajen inganta tsaro na zahiri mun yafe a inganta tsaron intanet din shi zai kawo kasar zama lafiya a baro kowa kudinsa ya zauna lafiya a cikin bankinsa da sauran abubuwa wanda aka rikikita 'yan kasa aka hana su ainihin sakewa kuna ina ya samarin najeriya ku ne mafita a wannan ƙasar ba muna kiran ku zuwa zanga-zanga ba ne ba muna kiran ku zuwa ga zagin shugabanni ba ba muna kiran ku zuwa ga ainihin harkar ta'addanci ba muna kiran ku zuwa ga nema wa kai 'yanci ta hanyar da ya halatta Shi ne kowa ya ji katin zaɓe mai wasofin nan ritaya muna kira manyan 'yan wato samarinmu wanda suka yi karatu ko shiga siyasa kar ku dogara da cewa sai kana da mai gida fito takara ko kowa zai kika fito takara wata rana samari da kansu su ne masu ƙuri'a su za su zaɓe ka in ka ce ba za ka yi siyasa ba sai ka riƙe wani shi fa ƙuri'arsa ɗaya ka sani 'ya'yansa ba sa zaɓe matansu ba sa zaɓe idan zaɓe ya zo suka ɗauki 'ya'yansu su kai su hutu su koyi sai an gama hayaniyar zaɓe su dawo da su a sace ƙwaya ɗaya shi wannan da kace sai ka riƙe mai gida za ka siyasa fito yanki fom ka zama ɗan jam'iyya ka fito takara kowace kujera kake nema mu yi wa dattawan nan ritaya in ba haka ba sun ja mu za su kai muramin da ba za mu fito ba kuna ina ya kusa samari ku ne mafitan najeriya bayan addu'o'in da muke ku ne mafita a wannan ƙasa ku ne mafuskantar gobe a wannan al'ummar matasa ku ne ci gaban wato al'ummarmu wanda muke kallon cewa za ta zama al'umma ta gari idan kun tashi tsaye ne ainihin ci gaban mu idan samarinmu sun tashi tsaye wallahi kar ku ji tsoro kar ku yi kasala kar ku yi shakkun komai ku fito ku shiga harkar siyasa kar wani dattijo ya ga ɗansa ya shiga siyasa ya kira shi ya ce kar ka yi ka bar shi iman addu'a ka ce ya yi siyasa mai tsarki kar ya yi siyasar 'yan jagaliya ya yi siyasa mai tsarki kamar addu'a addu'ar iyaye tana da tasiri ga ɗansu karka ce siyasa aikin mutanen banza ne mutanen kirki ku fito ku yi siyasa ku yi wa mutanen banzan na ritaya kuna ina ya ku samari ƙasa najeriya tana neman gudunmuwar samari ku duba lallai mafi yawa jariman shugabanni a duniya a yanzu mafi yawancin jarumai a cikin shugabanni wallahi matasa ne irin ku ya ku matasan najeriya ka duba basiru bai ɗan ƙasar senegal shekarar sa hudu. kwanansa tara da fitowa daga gidan yari ya zama shugaban ƙasar senegal kai ba za ka je ka shekara a gidan yarin ka fito ka zama shugaban ƙasar najeriya ba me kake tsoro ka fito samari idan suka haɗa kai za su iya yi wa kowa ritaya a siyasa ku fito ku yanki katin zaɓe matasa kar ku dogara da ni yaron wane ne ni yaron wane ne idan an zo fagen zaɓe ku kyara kowane ɗan siyasa ya yawo shi kadai in an zo akwati ku zaɓi wanda ya cancanta ku tsaye da matasa yan uwanku ku faɗa masu tsarin kishin ƙasa da kishin al'umma ku zaɓe su ku gwada su in ya maku gore shi ba in zaɓe zo ku mara taya ai ta jarabawa har a koma da mutanen kirki ku duba shugaban ƙasar mali shekarar salama shekarar sa shi ma kudu shugaban ƙasar burkina faso shekarar sa talatin da shida. kuduba shugaban kasar wato gini shi ma shekarar sa arba'in da wani abu kuduba shugaban kasar chad shekarar sa arba'in daidai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya hau mulkin faransa yana da shekara 39. zai sauka yana da shekara 49 da gaba daya kuduba shugaban kasar koriya ta arewa shekara 20 da wani abu aka bashi mulkin irin wannan kasar wacce a yanzu manyan shegun duniya suna tsoron ƙasarsa saboda mai saurayi ne jajirtacce in ɗan jagwab ne aka ba koriyar da yanzu an murkushe shi matasa ku shirya wa'annan tsofin wanda su ne suke shugabantar mu a yanzu irin su a duniya babu wani halin tudun na da suke kai ƙasashen da suke mulka abinda suke da buri yaƙi kisa yaƙi kisa ka duba shugaban ƙasar america joe biden tun da ya hau mulkin ƙasar america ba shi da wani tunani sai yaƙi sai kai hari ka duba ainihin putin na rasha yau ya danna wannan ƙasar yau ya kai wannan ƙasa hari yau ya burkushe wannan ƙasa ne ka duba zelensky makocinsa shi ma tsohon ne shi ma tunaninsa yaƙi hari kisa ku duba wato aliya sharon firaministan isra'ila tunaninsa kisa yaƙi kisa yaƙi kisa yaƙi babu komai tare da su sai tsohon tunani irin na da duniya ta waye tana neman abin da za a ciyar da al'umma gaba a gina al'umma su kuma tsofin nan tunanin su yaki tunanin ka tsofin mu na nan gida su ma ba yakin bane a gaban su duk wanda ya hana ka abinci ya hana ka noma ya hana ka kasuwanci ka je kudin ka yace sai ya iba duk abin da ka dogara da kanka yace sai ya hana ka akwai yakin da ya wuce wannan mu ma wannan tsofin namu ai a tafkirul qadim tsofan tunani ne yake damu su saboda haka matasa ku ku cancanta da kasar nan ku fito takara mu kuma mu zaɓe ku mu ma matasa da 'yan uwanku amma mu ba 'yan boko ba ne ba an ce 'yan boko su ne 'yan siyasa ku fito takara mu kuma za mu zaɓe ku da mu da duk na tare da mu in ban da tsohon tunani ban taba jin wata ƙasa da take son ci gaban ƙasar da ci gaban al'ummar ƙasar a zamanance ta fito ta nuna wa duniya tana yaƙi da blockchain technology wanda shi blockchain technology a zamanance a yanzu shine ruhin tattalin arzikin duniya gaba ana neman ci gaba a ƙasar ka kuma kana yakar blockchain technology wanda nan gaba duk dukiyar duniya kan wannan tsarin za ta koma kai kuma shi kake so ka rubuce a ƙasar ka sama da tsohon tunani ne da kai kai dai ka bi so a je banki a aje a je banki a ɗauko saboda haka wayayyu wanda suka fahimci abin da yau take nufi a zaɓe su manyan da suka yi aikin alkhairi su kuma gefe su rinka ba da shawara ko ka hana rufa da shugaban mu alaihi salatu wasalam aikin dattawa ba da shawara irin su salman al suna da shekaru kusan 200 ko shekara 150 a bisa abin da babu sabani a wajen malaman tarihi ka taba jin Allah sama cikin basawa ko cikin komandodi sai dai a ce shi ya ba da shawara akai kaza ya ba da shawara akai kaza to dattawan kirkin ku ba mu shawara mu kuma za mu aiwatar amma matasan ya zama su ne da mulki in dai tunani tsofo kuma mulki tsohon mulki babu inda wannan kusan za ta je to ya kamata al'ummar mu mai da hankali mu gane mu gina kanmu wani ba zai iya gina ba sai mun tashi mun gina kanmu al'ummar mu ba za ta taba tsira ba sai mun yi ƙoƙarin tseratar da kanmu daga sharrin miyagun wanda ake ba su umarni saboda su duk wanda ya haura shekara 60 70 80 tunanin sa mutuwa to baya son mutuwar sai a barazana da kisa sai ya ce to zan yi amma matashi shi ko dan abu ko aire ne shi dai burin kishin kasa da kishin al'umma ya kamata matasa mu tashi mu ɗabi'antu da ɗabi'u na kwarai ba za ka zama shugaba mai kirki ba komai samartaka sai kawo fantar da dukkanin ɗabi'un banza matasa ku guje wa shaye-shaye shaye-shaye ba zai taɓa barin mutum ya zama mutumin kirki ba shi ne ta fuskar shaye-shayen kayan hayaki shisha ne sigari ne wiwi ne duk abin da za a kunna wuta a zuka mu kauce wa shan giya kowane irin ko ce ku kauce wa shan giya don mu ba ruwanmu da ita dukkan abin da zai taɓa hankalin mutum giya ne samari kar ku wulakantar da samartar ku wajen shaye-shaye a kaucewa ta'addanci ta'addanci ta bangaren furta magana ko ta bangaren yaƙa mu kauce wa ɗaukar makami muna raka 'yan siyasa muna ihu a bayansu sun ba mu makamai sun tura ƴaƴayensu makaranta mu kuma sun ba mu makamai babban wanda wai ɗan siyasa yake ƙauna a yau in ɗan siyasa yana ƙaunarka sai ya maka waya android ko ya maka iphone sai baka data sai ya ce ka zagi wane ɗan adawarsa sai ka dinga post ɗinsa kana zuga shi kana wa sa sahabaici kana saurayi a wawanta da tunaninka a mai da kai ɗan social media ƙarya ka yanki katin shi wanda ya baka iphone ɗin ka ce oga kujeranka nake so ka ce kujeranka nake so ba iphone da da android za ka da data in zagi wani da wani ba da kai za mu primary election za mu buga da kai sai ya fi ganinka da mutunci sai ya fi ganinka da kima ba mamaki in ka zo kana zama a kafet in ka zo gobe ku zauna tare da shi a kujera ɗaya don ya gane ka san yancin kanka amma an haɗa ku da zage-zage a social media an wawantar da ran samari ga abin da zai ba ku mafuta sai kuma a maida ku 'yan zage-zage a social media sannan an ɗauki hayar wasu daga cikin malumin addini suna wawantar da tunanin waɗanda suka ba su amanar imani sai a kirkiro wani malami sai kawo ta kadiyya sai a ɗauki hankalin mutane su koma kanta ko kuma a ɗauki hayar wasu mawaƙa sai sun ga kuna cikin azama sai a duba wani abu mara muhimmanci sai a bar waka idan an yi abin waka sai hankalin ku ya koma kan abu ana cikin yunwa shinkafa da duk abubuwa aka zo ana wazo gane waka a ƙasar nan kaga wani ai wawantar da tunanin al'umma ne kuma a lokacin sai da hankalin kowa ya koma kan zogale din kaga wannan wayo aka yi tunani aka yi da fikirar mutane wallahi kwangila ne an ga al'umma sun kai makura za su yi bore sai aka ce a duk wani abu mara muhimmanci a ɗaga don hankalin al'umma ya fi kansa kuma sai ya dariya ce zai zo gale kuma yau zo gale kuma sai aka ɗauki sati ɗaya a najeriya ana magana zo ana magana shinkafa kana magana wane ne duka akwai abubuwan da ake wa hankali talaka domin a bashi ainihin don bashi Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya matasa ku shigaltu da neman ilimi jahili baya zama kowa a rayuwarsa kuma kuma da hankalinku kan harkar noma da kiwo dogaro da kai ne ka buɗe gona ko ka buɗe wato gidan lambu kana noman shanu ko kana noman agwagi ko kaji ya fi ka dinga siyasa kana ihu kana cewa sai kayi sai kayi matasa ku koyi kasuwanci duk wannan hanyoyi ne da za su koya muku dogaro da kai matasa ku bi neman sanin hanyoyin dogaro da kai domin me kauce wulaƙancin waɗanda suke so su wawatar da tunaninku matasa ku kutsa cikin harkokin siyasa amma ba siyasa jagaliya ba siyasa tsarkakakkiya domin a gudu tare a tsira tare Allah yana faɗa yana cewa lallai Allah baya canja wata al'umma halin da take ciki har sai wannan al'ummar sun canja wa kansu matasa amanar mu tana hannunku ku canja mana ta wannan mu kuma ba mu gurgu Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu cikin iyayen mu ka cikin malaman mu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu shugabanni masu albarka ka hana mu sharri ka hana abada sharri Allah ka ciyar da mu gaba ka hana mu ci baya la ka raba mu da yunwa da kishirwa da jinya dukkan abin da zai raba kan al'ummar musulmi Allah ka da shi ka kawo mana duk abin da zai haɗa kan al'ummar ka mu tare mu bauta maka da zuciya ɗaya da addini ɗaya da kalma ɗaya نسأل الله عز وجل أن يصلح ذريتنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا اللهم اجعلهم هداة المهتدين بالقرآن آملين وبالسنة متمسكين اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكر الله لي ولكم قوموا الى الصلاه